bikaba illa amma runguman kaddara Allah mutum ya rungumi abin da Allah ya kaddara mutum ya tsaya a matsayin da Allah ya bashi ya rungumi kaddara Allah sannan ya bautata wa Allah da abin da ya ne shi fa huwa min ala muqamatil muqarrabina yana daga cikin mafi girman matsayoyin makusanta ta wa huwa min simaril mahabba shi runguman kaddara yana daga cikin sakamakon son Allah domin wanda kake so duk abin da zai same ka ta dalilin sa ka haƙura ka rungumi kaddara da gare shi wanda kake so yana sa ka ka faɗa cikin kai kana iya halaka kanka akan shi saboda kana runguman kaddara yana daga sakamakon so in ka ga abu ya samu mutum daga Allah kuma mutum ya rasa inda zai sa kanshi an to ni shi, ni na shiga kaza ni ga kaza ga kaza wannan mutum akwai alama rashin san Allah tare da shi amma da ina son Allah zai yi murna da abin da ya same shi Allah ya tsoro min wannan ka duba ka gani zai iya sa min ninkin wannan laifin da na yi masa ya ninka wannan amma ka ga irin jaraba ni da yi Allah na gode ma kuma hadda Allah ba maganan da baki ba hadda Allah ya san cewa ina aikata gaba ina aikata gaba gashi ban iya yin kaza ba gashi ban iya yin kaza ba ga yadda Allah da ya tsaro jarabawa ma din da tsoro mai dan kadan Allah na gode Allah na gode Allah na neman afuwanka Allah na neman afuwanka wannan abin da zai haifar maka da wannan son Allah son Allah zai baka na amma in ka da son Allah wannan ba zai samu ba wa haqiqatuhu gamiba wannan haƙiƙanin runguman kaddara abu ne rufaffe ina da wuyan fahimta ballantana kuma a zokan aiki a iya karantawa ga shi filla filla dalla dalla amma mala aiki gaba da wala ولا ينكشف الامر الامر بغير بيان فيه الا لمن يفهمه عن الله حيوان لا يفهم شيء الله تعالى ومن فضاء الى الرضا نادى جسكين فللولين رنجوماً قدرا متير كهالين ديسا مكافا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال idan arada Allah bi 'abdin khairan idan Allah ya zaɓi bawa da alheri aradahu ma qasima lahu sai ya gamsar da shi da abin da ya shi me ya sunan wani hadisi mai muka da shi ne goro abin nan ne ko itikafi goron sallah me gaban farko da yana zaune da rabu dan suna shi ba sai yanzu eh warda bi ma kama Allah laka ku takun abanan la to kaga ai wannan wannan shi wanda Allah ya yarda da shi shi ke haƙuri da abun da Allah ya bashi yakan haƙuri sai ka sami shi kowa wadatuwa wannan yana daga cikin wannan ɓallin za a haɗa shi da wannan karatu wannan karatun ya shiga cikin wancan ɓallin wancan hadisin na annabi shine za a rada Allah bi abdin khairan in Allah ya zaɓi bawa namiji ko mace zai yi albarka arabahu yakan gamsar da shi bima kwafama lahu da abin da ya bashi abin da ya bashi ya ishe shi bai neman wani ذكره السيوطي كذا wa وأوهى الله ta'ala Allah ya turo da sako ila Dawud alaihi salatu wassalam yace ya Dawud ya amsa innaka lan talqani bi amalin huwa arda li anka wala ahadtu li wizrika min ar-rida bi qada'i amma tauhidi bai canza ba Allah ta'ala ya tura sako Eh, zuwa ga dawudu ba a dinga saƙon ke cewa kai ka jikin Allah ka da ciki kyauta bi amalin ba za ka sadu da ni da wani aiki huwa arba li ya fi yadda da ni na fi san shi daga gare ka wala a hattu li babu wani aiki da ifi zuban maka da zunubai kakkaɓe ma zunubai minar rida bi kaba'i irin runguman kaddara na kun da na kasa na baka na kaddaro baka ka gamsu da shi wannan shine abin da Allah ya fi so kuma yake ga annabi Dawudu kuma an ce mai koyi da annabi Dawudu ɗaya ne daga annaba wanda aka labarin ya zo a Alƙur'ani. kuma duk abin da ya zo da Alƙur'ani za mu koyi da shi sai dai an ce banda wannan idan manzon mu ya zo da wani nan ke shi saboda runguman kaddara tana tattaɓe mutum zunubai kuma tana yarda da Allah wanda zara aliyu bin abi talib radiyallahu anhu ina cewa runguman kaddara nan ba sai da gaske sai dai da zaki amma idan aka tashi kan runguman kaddara kai abu fa mai girma ne aliyu kan abi talibi ainihin eh, ya kalli ila abi bin hatim sha'iban ya yi lokacin da aka yi fada tsakaninsa da wanda ya fada da su aliyu babba ne ya kalle shi ya ga ya haɗa fiska yana tsakin ciki sai Allah shi ne zaga yake hana tagu ya yi tagumi ya rasa inda zai wurga kansa abun damuwa ya dame shi فقال يا علي ما لي أراك كئيبا حزينا ميزا نجنك قدامي cikin bakin ciki kala wa mayan na'uni to biyu ne ma zai hana min damuwa suka da kusillar abanaya an kashe yayana yana wannan fada wa fuki a tsayin ni ma an zubar min da idona ai kaga ya shiga wani hali nan ne ake samun kaddara rungumar kaddara ga ya'ya sun mutu kai ma an illanta wani fashe daga jikinka idan ya tsiyaye shi kenan kala ya adi marra biya bi kaza illa wanda ya yarda da kaddaran Allah jara alaihi kaddara za ta gudana sai kana lahu ajrun wa man lam yarda bi wanda bai rungumi kaddaran Allah ba jira alaihi kaddaran za ta gudana wa habida amaluhu don a tsira daga kaddara in ma ka rungume ta tun da ka samu lada wa in ma ta zo kai da in take kuma ta gudana kuma tana aikin kai rushe wanda kake da shi ka shiga karkashin fushin Allah ko mutum ka sa aiki ka daina tije tije a kaga daraja da yazo a gare ka domin shi da kai ka fishe hankali ka ce to ba komai ka bashe daga wannan dan baka kara dan baka kara baka fashe fashe don ba don kada ku zama daidai ba sai ka ce bar aiki inda yadda za ka yi kai masa ce ko na mutuna ko wannan abu yanzu an yi zai shiga matsala ba shi kawai shi kenan gobe sai daga ya gana maka aiki a gyale shi so da dana idan ta taso in ma tsarin gome ta Allah ya baka lada wa in ma ka kira gumanta kuma ka gudana bakin ka kuma ya rushe sai Ali bin Abi Talib shi ma Allah ya bashi fara magana ji hmm? wannan duk ma yadda ka yi in ka saurara ka ji wannan magana to dole ne in ka yi imani da Allah wannan magana za ta yi tasiri a gare ka da دخل أبو الدرداء رضي الله عنه على رجل وهو يموت وهو يحمد الله yana mutuwa yana laishi yana juyawa yana gunzawa yana alhamdulillah alhamdulillah Allah mun gode ma Allah mun gode ma فقال أبو الدرداء سكت sannan ka samu sunna wannan shi ne sunna duk halin da ka shiga ka riga alhamdulillah ka gode wa Allah ka gode wa Allah da hushe na wa fa tarbiya yana cewa ka gode wa Allah ko kana bakin kura ka gode wa Allah ko a bakin kura kake Yana lokacin da ilhadi ilhadi ya fara shiga ta ce mutum a bakin kura kuma yana godiya ga Allah ya ce da bakin da yake kura bakin zaki ya fi kura da ya baka kan kurar tun da a ce maka ga ɗaki nan kura ta a ciki ga nan zaki ne a ciki wanda gaga za buɗo ma dole za buɗo ma da zaɓi da sai a buɗo kura la'alla inda yabo da wani taimako daga Allah da wata karama karama ka samu in ji zaɓe za ka yi to kwanta buɗo kura to ashe kenan Allah ya san da zaki ya baka a bakin kura sai ka gode wa Allah kada ka gode wa Allah ko da kana bakin kura wannan bar magana magana hausa ce wannan mutum rungumi kaddara nan a kayan dai yani an ta musibu a fakta sunna hada sunnatullahi inna Allah azza wa jalla idza qada qada'an Allah mai girma da ɗaukaka in ya yanke hukunci a haɗa a yarda da shi yana son a yarda da shi to mana ka dori girman Allah ya ni Allah ya ce ga yadda yanke to yana son a yarda da shi ko kan kafa mutum aiki so kake yarda da aiki ngo kan kafa mutum aiki ce amma yanzu ka ga yana lokewa yana menene sai ka na biya kama ana amma ta ga ka sa mutum aiki da annashuwa ya tashi ya maka kuma ta ka sa aiki kana son ta maka da annashuwa da jin daɗi da murna da wane ne amma ka sa ta aiki ta yi ma abin da kyar a har amurkake ba daɗi to ubangiji min babi aula idan Allah ya yanke hukunci a rungumi tara ga hukuncin nan a ji daɗin a godewa Allah da ya bar wannan abu a haka bai ta shi ya ka haka ba sai hatta shi ma wannan ɗan kaɗan ɗin Allah mun gane laifin mu ne muna nema ɗan kaɗan ɗin mahajan shi wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu inna Allah ta'ala bi qistihi وعمله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا نعم عدلي إيه، بكفه كون وعدلي تبوكو نيمة إلينا ودا نامو نامو سيلا ناسمنا دا ينوه وعمله ناك وعدله لا إيه، ألا بكفه وعدل نيت بكفه وعدل تأكيدينه كفه عدله an ce amalu sai ya bambanta kuma wa ilmi lamu dai a tsakanin ainu da mimu kuma kowanne ya so yi kama bi kaskahi wa ilmihi amma kuma eh? ilmu din ne amma muna mu bi kaskahi wa amalihi wa amalihi wani kuma bi kaskahi wa adalihi Eh? kuma duka da na guwa haka to kusan dai mutu kare ka ne amma dai da ɗan bambanci tunda kristo mai mai aka aka sai adalci wannan kuma kristihi wa ilmihi kaga ai wannan shi ma yana da ma'ana yana da fuska da adalcinsa da sanarsa wannan da aikinsa da alar ruha da adalci ya sanya ainihin ya sanya الروح da murna دمرنا في اليقين الرضا kullum daɗin duniya yana ƙarƙashin runguman ƙaddara Allah yaƙinin Allah akwai runguman abin da Allah yanke to wannan nan ne ake samun nutsuwa samun nutsuwa na kan yarda da Allah da imani da Allah muddin kasar wannan abu Allah ya ɗauro shi hankalin ka zai kwanta kuma ka rungumi ƙaddaran haka ɗin hankalin ka zai kwanta waje alhamma ya sanya bakin ciki wal hazana fi shakki wasakhati cikin shakka da ainihin fushi cikin shakka ne bi hamu wal hazana ani eh, me yake da suna eh, cikin me yake da shakka da fushi ina kallon ne wancan kamar tasfihi ya zama adalihi din shi ma ya jura sa haka amma kowanne su ya ba da ma'ana tunda ai ko kusan gaban hadisi ne ko in an ko kuma gashi bai kira na ga inda aka ɗauko hadisin ba ballan sana mu ji daɗin komawa Allahu alam to mu tsaya nan ma yin rashin ruwan siga a matsayin ruwan zuma ya aka yi aka masa wannan eh eh kawai